sallar qur'ani ita ce sallar da za ta iya kare mutum daga alfasha sallar wanda ya san ubangijinsa sallar wanda yake take kiyaye shi daga dukkan alfasha da miyagun ayyuka amma idan mun duba za mu ga akwai sallar fikihu wacce ake ce sallar fikihu wacce yake ya sauke na da yake kansa ya je zahar la'asar magarba isha ah, ya yi sallah ba saboda haka mu gane cewa akwai muhimmanci sosai mu san sallar qur'ani da sallar fikihu mu yi kokari sallar mu ta zama sallar qur'ani ba sallar fikihu kawai ba yawa a fikihu da aka ce mutum yayi sallah shine yayi wannan amma qur'ani da aka ce mutum yayi sallah shine wanda yake ta kare shi daga ainihin miyagun sabuka shi yasa ma idan idan muka ga mutum sallar shi tana kare shi daga mayagun ayyuka tana son ya shi zama yana zuwa da wajibai da sauran kyawun ayyuka sai mu fahimci cewa ya tsaye da sallah amma idan ba haka ba sai dai a ce kawai yayi sallah ne na tsaye da sallah yana da ma'anoni daban-daban martaba yi martaba biyu ne amma a wannan martaba ya tsaye da sallah da wannan ma'ana saboda ta hana shi alfasha ta hana shi miyagun ayyuka ta hana shi yin sabo wannan ita ce sallah ta hakika sallar da take ba ta da matsala kenan sallar take karɓa don haka ne ma za mu ga ruwa da yawa sun zuciya idan mun ga mutum yana nan ayyuka to alama ce na cewa sallarsa ba ta karbuwa kawai dai yana training ne shi kenan amma ba yana sallah ba nan a fikihu za mu ce ya yi sallah amma a kur'ani bai yi sallah ba shi yasa idan girmanta ne yasa idan ta karbu komai ya karbu saboda me wannan sallar da Allah yake so idan mutum ya yi ta ta kammala ta daidai to komai ya karbu sallah wani jarraba ce da ubangiji yau duniya yau mutane domin ya ga wane ne yake biyayya gare shi wane ne ba zai biyayya gare shi ba a wayannan lokuta guda uku da aka sanya yin sallah aqim salata lil shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al fajr inna qur'an al kana mashhuda saboda haka lokuta uku da aka yi sallah lokacin asar da asar lokacin magarba da isha da lokacin asuba wannan muhimmi ne shi yasa mai halatta hada su ko kuma a raba su wannan ba bambanci na'am rarraba ya fi lada kamar yadda ya zo a cikin wasu ruwayoyi amma matukar azahar ta yi za ka yi azahar da al'asar matuƙar isha ta yi za ka yi magarba da isha magarba ta yi za ka yi magarba da isha daga kuma asuba saboda da lokacin azahar ya shiga kana yin da raka hudu la'asar ma za ka yi ta da lokacin magarba ya da yin raka a ukunta za ka yi tashi ka yi isha saboda haka wanda yake son ya sauƙaƙa al'ummarsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya soka al'ummar sai ya zaman tuna yin haka mutum zai hada sallolin sa ya huta ya zaman sa uku ya kiyaye su ya zo cewa wanda bai kiyaye sallah ba lalle Allah subhanahu ta'ala zai wulakanta shi a lahira kuma ana son gudar dukkan abin da zai tauye ladan sallah kamar kazanta ko yin mutum yana matse bawali ko mutum yana kallon sama ko gefe a tsakanin sallah hakanan ana son yin abin da yake zai kara mata lada kamar yin ado da sanya turare a matsayin wanda ya zo ne zai shiga farfajiyar ubangiji subhanahu ta'ala da taji gashi da gyara shi yin ado da kama mai kyau yayin sallah da muhimmi ne sosai sallah tana zama wajibi tana zama mustahabbiya wajibai suna da yawa daga cikin wajibai akwai salloli biyar wanda muke cewa sallar yaumiya wato azhar la'asar magarba da isha. da asuba wanda yake asuba raka biyu ce a zahar da la'asar da isha raka hudu magariba raka uku shi yasa ma idan mutum yana kasaru takan shafi a zahar la'asar da isha ne lokacin asuba sallah asuba idan alfijir na gaskiya ya keto lokacin la'asar a zahar da la'asar idan rana ta karkata lokacin magariba idan rana ta faɗi yau da ranar ta karkata lokacin azhar ya shiga da zarar an ta karkata da kuma gwargwadon yin raka a hudu lokacin asar ya shiga haka ma da rana ta faɗi magarba ta shiga kuma da rana ta faɗi da gwargwadon bayan yin faɗuwa ta da raka uku lokacin isha ya shiga wanda ya sanya ma halatta a yi su tare a koda yaushe so da haka nam karshen lokaci na lokacin kafin faɗuwar rana da raka hudu ko kuma kafin rabin dare da raka hudu ya keɓanta da isha da la'asar ne wannan muhimmi ne a san wannan lokutan sallah wasu abubuwa ne wanda yake suna da muhimmanci a san su kuma ba za mu iya tsaya mu yi bayani dogo kan su ba saboda ba ajin karatu ba ne muna son bayani ne kawai mutane nuni ne kawai muke wa mutane ba haka ba abu ne wanda suke bukatar faɗaɗa bayani wanda muka ce karkatar rana da faduwar rana na shari'a wato buyan jan da yake bayyana akwai jajajaja a gabas rana ta faɗi idan ya tafi shi shikenan da haka mutane su hattara har wajen shan ruwa su bari sai wannan jan ya tafi sannan su shan in wannan jan bai tafi ba har yanzu rana ba ta faɗi ba faɗuwar rana ba shine kawai ka daina ganin ta faɗuwar rana na shari'a daban na ganin idanun mutanen faɗuwar rana na shari'a shine har sai wannan jan ya tafi jan da muke gani ya bayyana a gabas bayan gabas da faduwar rana kenan to akwai salloli da suke wajibai kamar kiswiyar rana sallah mamaci sallan nuzuri wanda ya nuzuri zai yi sallah da sauransu wannan ma ma wajibi ne amma muhimmi wanda za mu bayani ne sallar a yau da gobe wanda su kullum ake yin su kuma suna da lokaci ayyananni wannan shine muhimmi sai dai mafi muhimmanci su mu sani cewa na farko wajibi ne a jeranta zahar da la'asar sai an yi azhar sannan a yi la'asar na biyu wajibi ne a jeranta magarba da isha sai an yi magarba sannan a isha na sai dai idan mutum ya manta na'am idan mutum ya manta wannan wani abu ne daban idan dangan ne dai kam ta farko ta ɓaci ta biyu ta ɓaci misali ya isha sannan ya magarba to isha ta ɓaci amma in bisa rafkanwa ne ba matsala eh, ta yi amma in dangan ne haka yi ba ah, na biyu ana son yin sallah a farkon lokaci da mutum ya ji kiran sallah ya tashi wannan ba kallon falla da shi ba shi kansa kiran amsa kiran <clears throat> mai kiran sallah shi kan shi wani lamari ne muhimmi a cikin abin da ya shafi yin sallah saboda haka yana da kyau a kiyaye waɗannan abubuwan domin a kiyaye abin da ya shafi sallah da aka fi karba wajen ubangiji subhanahu ta'ala akwai sharuɗan sallah daga cikin sharuɗan sallah wanda take kunshe da su wanda za mu kawo su daga ciki sun hada da alkibla wajibi ne fuskanci alkibla yayin sallah kuma abin da ake so mutum ya fuskanta shine yankin maka na su ya zama tabbas ya yi daidai bisa yadda da za a sa wani zare a ba haka ba ne muhimmi dai ya kalli nahiya din shine muhimmi sannan shi yasa wanda ya kasa gane inda alkibla take dama ce ko hagu ko gabas ko bayansa ko gabansa sai sallah zuwa jiha hudun idan ba lokaci sai sallah daidai jihohin da ya samu misali zai la'asar bai san gabas ba kuma rana ya rage saura daidai gwargwadon raka a takwas ta faɗi sai ya kalli wata nahiya ya raka hudu sai ya kalli wata nahiya ta ya raka a hudu idan rana ta faɗi shi kenan Allah sai ya fi masu sauran saboda bai san su ba da haka wannan sharɗi ne domin sharɗi ne karɓar sallah sai an karɓi sai an fuskanci alƙibla ba don ubangiji na cikin ka'aba ba ko yana maka ko yana ka'aba sam sam ubangiji ya yi ne domin ya jarraba bayansa da bautarsa ya fuskanta su zuwa ga ɗakinsa kamar yadda ya fuskantar da mala'ikunsa zuwa baitul ma'mur ya sanya ka'aba alami ne na imamanci da jagoranci na manzan rahama da alayinsa so da haka suna da alaka da juna ta jiki yayin sallah wannan mawajibi ne namiji idan ya sa wando ko da gajere ne yayi saboda ya rufe alwararsa amma mace mustahabbi ne amma ya kai tsakanin cibiya zuwa gwiwa wannan mustahabbi ne ga namiji amma idan ya sa wando ko da ba iyakacin nan ba wato muhimmi ko mai kankanta wando ya sa shi ko da kyalle ne ya lallauya ya rufe al'aurarsa gaba da baya shi kenan to wannan ya sanya shi ya rufe al'aurarsa domin shine dubar da kobul sune ne al'aurarsa amma mace dukkaninta in ban da fuska da hannaye da kafafu wannan dukkaninta takan zamanto al'aura ce so da haka ita dole ta rufe dukansu shar'i ne na sallata domin Allah subhanahu ta'ala ya karbi sallata sannan kuma akwai abin da ya shafi tufafin mai sallah tufafin nan mai sallah dole zama mai tsarki inda da nashisa ne dole sai ya wanke tsarkin habasi ya zamanto tufafin halal ya zamanto tufafin ba shi da fatan mushe a jikinsa ya zamanto tufafin na dabba ne ko da akwai fata a jikin tufafin ya zaman na dabba ne da ya halatta a ci kada tufafin ya zama na zinare ko alhariri tsantsa saboda haka sannan kuma tufafin ya zamanto ya rufe duk inda aka ce rufe har tun daga farkon sallah har karshen sallah wannan ma muhimmi ne sosai kada game da najasa misali akwai wasu matsaloli game da najasa misali na tufafinsa da ya san da tufafinsa da najasa sannan sai manta ya yi sallah to sallah ta waje bai sake amma inda bai san da najasa a tufafinsa bai yi sallah sannan ya san da ita to wannan sallarsa ta yi yawa bambancin kenan da akwai bambanci tsakanin wanda ya san da tufafinsa da sallah ya yi sallah ko da bisa mantuwa ne dole ya sake ya wanke ya sake da wanda kuma yana kokon bai sani ba ba shi labari sai bayan ya yi sallah ya sa a jikin tufafin shi wannan sallarsa ta yi idan jini ya lalata masa tufafi na ciwon sa kuma ya zamanto cirewa da canjawa da wahala hakanan zai sallarsa sai har sallarsa ta yi har lokacin da ya samu saukin da za a iya cire tufafin shi sai ya cire shi amma matakar tufafin ba zai curu ba to haka nan zai sallarsa da jini a jikin wannan tufafin musamman an ba zai ba kuma a wanke saboda ciwon sa ba zai zai samu matsala zai karu idan an sa ruwa to da su ma wannan yana da muhimmanci musamman wannan tufafi idan na kwace ne shi ma sallah ba ta yi ba tufafi duk wannan bayani ne na abin da muka yi yake karawa muke karin bayani akai ba wani abu ne tufafi na abin da aka yi sana'anta na najasa ko na fatar abin da yake mushe ko na fatar abin da yake ainihin najisa kamar fatar kare da alade wannan dukkaninsu ba za su yi sallah ba saboda haka sai a kiyaye abin da ake sallah da shi hakanan ma idan a jikin tufafin mutum akwai wani bangare na wani abu wanda yake idan da abu yana da rai yana tare da shi shi ma ba za ta yi ba kama a ce wani kafa kafa ta ah, ta mushen rago ko kare a jikin tufafinsa saboda haka lallai bai halitta ba ya zamanto a jikinsa akwai wani abu nam da ya zama gashi ne na rago wannan ba komai ko da ko ragon ya mutu domin gashinsa ba sa ba ne ya zamanto a jikin tufafinsa wannan ba komai haramun ne namiji sun yi alhariri da zinari kuma bai halitta ba yi sallah da su ko da ko zinari ne bai halatta bai sun yashi na zinari so da haka sarka ta zinari zobe na zinari a belt na zinari shi ma duk bai halatta ba ga namiji kuma gaskiya sallarsa za ta yi ɓaci da shi da akwai hukunce-hukunce daban-daban da suka shafi a sallah da sharɗan sallah za mu ci gaba da su insha Allahu in allah ya kai mu lokaci mai zuwa don nan cewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sai an jima.